Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi kyautar miliyan ɗaya da Naziri alkawari ga Fati Sulo ta tabbata. Masu warare ku gyara zama domin kallon wannan bidiyo na yadda Fati Sulo ta yi kamar ta haukace a kan wato kuɗin da wato Naziri sarkin waka ya bata miliyan ɗaya a wannan guri kamar yadda suka haɗu Mansura Isa ce ta rakata domin karɓar wannan naira miliyan ɗaya. kamar yadda naziru sarkin wakar ya alkawari ya ce tana bukata ne wato domin ta dan jajari ita ma inda nazirin ya tura naira miliyan ɗayan wato kamar yadda mansura isa ta alkawarin za ta jagoranci a karɓo mata a yanzu fati sulo ta nuna ta sannan kuma ta ce ta yi nadama akan abin da ta yi wa naziru sarkin waka da kalaman da ta yi masa sannan naziri ya ce ya yafe mata abin da ta yi masa ga dai bidiyon ku kalla ku ga yanda abin ya kasance gani ga sarkin waka Naziri na gode allah isaka da alkhairi ya bani naira miliyan ɗaya dama harka ce ta kebura kuma babu wanda bai san ba me ake kira haka kebura eh. na natsu wallahi eh, wallahi na riga na faɗa na ce wallahi ba abin da yake da na riga na yake kalau gani ga sarki sarkin waka komai ya wuce mm. ka yi haƙuri sarki wallahi na yi maka hau kuma ka ce min ka yafe min alhamdulillah na gode ma Allah wannan ma arziki ne a rayuwa ta duniya eh, kuma ku dama ba a iya muku dama tun jiya a bidiyon da ne sai da na faɗa naziru sarkin waka dole makiya za su fito su fara habaici akan wannan magana to gashi kuwa kamar na sani gashi yanzu an fara fitowa wai a fariya ce ƙarya ce wai dama ya saba irin wannan alkawarin ba zai cika ba ba zai iya kyautar miliyan uku ba ta ina zai iya bayarwa <laughs> ai wallahi dama makiya haka suke ko ruwan mutum ya fada za su ce ya tashar da kura to me a ciki inda akwai ai ba a ƙarya <laughs> nazir ya wuce duk yadda kuke tunani sai dai ku gama adawarku da abin da za ku yi amma ya huce ƙarfinku to naziru ya rasa wadda zai yi wa ƙarya sai wannan dattijuwar ya rasa wadda zai yi wa ƙarya kuɗi sai wannan dattijuwar ha ba to ina muku albishir ku jira ku gani har bidiyo za ku gani na yadda za a dankawa ladin cima wannan kuɗin da kuka ga an bata ba waya iya baki bane ba za ku ga bidiyon yanda naziru zai danka wannan kuɗaɗen a hannun ladin cima kuma da kanta ladin cima za ta fito ta yi godiya Ina in aka yi haka dai ba za ku karyata ba ku so kuke dai ku ga ra'ayin aini naziri ya fi karfin duk wannan abin da kuke tunani naziri ya fi karfin kai na gaba fa ya riga ya gaba na baya sai labari hasada ba ta da rana ba ta da amfani ta akulul hasanati tana cinye ayyuka kyawawa me za duk dan adam ɗin da ya sake ya jefa kansa a cikin irin wannan halayyar ta hasada? to wallahi ya jefa kansa a cikin babban mawuyacin hali Hasada ba ta da amfani gara ma ku daina mutane wai da safen nan na fara ganin wai rubuce-rubuce ai dama fariya ce halayyarsa ce ya saba yin irin wannan alkawarurrukan yana kin cikawa waye waye waye hmm. naziru sarkin waka ya fi karfin tunaninku ya fi karfin tunaninku don haka batun da ya yi na bawa ladin cima naira miliyan biyu ta jajari yana nan kuma za ku ga yadda za a ɗauki wannan kuɗi a bawa ladin cima haka zalika waccan ma wadda ta zo take wani hayagaga take faffaɗar magana a kansa ita ma an mata kyautar miliyan ɗaya za ku gani duk za a karɓi wannan kuɗi za a ba su da babu ne yau ɗaya ni a farin cikin ma da ne guda ɗaya shine da kuka tashi kuka ce ai bayarwa ne ba zai ba itamins kenan akwai ɗin ba ta kuka yi babu ba yau ku fito ku ce naziri ba shi da dalilin miliyan uku ba shi da ita Shi ne ma abin da zai ma fi damuna amma Allah na tuba kowa ya ji magana ku ya san hassada ce to kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo babu shakka jama'a da dama tun lokacin da naziru sarkin waka ya yi batun cewa wato zai ba da kyautar naira miliyan ɗaya ga wannan mata fatisulo ga kuma wato miliyan biyu da waccan dattijuwa wato wadda ake kiranta da ladin cima inda wasu suke cewa karya yake yi fariya ce da kuɗi ba zai taɓa iya ba da kyautar waɗannan kuɗaɗe ba to a yanzu ga shi dai kyautar ta fara tabbata yanzu haka fati sulo sun je gidan wato najeriya sarkin waka an karɓi wannan naira miliyan ɗayan da aka yi alkawari ita ma kuma ladin cima kuɗaɗen ta suna nan a ƙasa amma masu saurare yanzu me za ku ce a dangane da wannan batu mun gode